الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواسيها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم فارج الهم وكشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تودي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a kan sha'anin wato ayyukan hajji da umra mana roƙo ga Allah subhanahu wata'ala da shi mana jagora ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu mahajjata kuma Allah ya sa su yi aikin hajji lahiya su yi umra lahiya su zanna Saudiya lahiya su dawo Najeriya lahiya da sauran mahajjatan duniya duka Allah ya sa a yi aikin hajji lahiya kuma Allah ya ba da nasara to mun kwana shekaran jiya wajen abin nan da aka je wato arfa idan ba kumance ba muka ci ya ubai na zuhuri wa la'asar, mutum ya haɗa tsakanin azur da la'asar tare da liman to sun ma ba da farage min salati ma al bayan mutum ya kare sallah tare da liman a can na arfa in an je ranar arfa wato ranar da alhazai ka zuwa arfa ranar tara ga wata to idan aka je arfa aka yi sallan magarib a azuwar da la'asar to bayan an ƙare dada daga nan ya ruhu ma'ahu ila isa arafa sai alhaji ya taho tare da shi da liman zuwa wurin tsayuwar arfa kun sa annabi ya ce ya tsaya wajen inda ya tsaya can arfa wato wajen a jabalur rahama ya tsaya wurin ya ce amma wa arafatu ha mawqifun wato arafa dukkan ta wurin tsayuwa ne banda baɗan urna shi ɗaya ne ba wurin tsayuwa ba to idan mutane suka je sai su wuce tare da liman <clears throat> zuwa arfa to ohiza min kalamihi anna mawqifa arfa gairu musallaha ana fahimta daga magana mai litahi wato mai risala kenan wurin da aka sallah din nan ba nan ne wurin tsayuwa arfa ba amma dai abin da ya kamata ku sani wai yasiful waqafu fi kulli juz'in minha ya inganta mutum ya tsaya kowane bangare kowane juz'i na arfa ya halatta mutane su tsaya illa annahu yustahabbu al-wuqufu inda saharatil izam sai dai ana son mutum ya yi tsayuwa wajen manyan duwatsu al-mafarusha wanda adda shahida wato wanda ba su da tudu sama wayanda sun kai ƙasa ƙasa ƙwarai fiye asfali jabal rahama can ƙasa ƙasa da jabal rahama kusan wajen jabal rahama akwai duwatsu wayanda ba su da tudu ƙwarai amma dai suna da faɗi duk da yake dai yanzu duk shekara ana ƙara cin wasu don a ƙara samun hili shi jabal rahama wa huwa aljabalin lari yata minna bai wasu arfa wani dutse na dan karami da yake tsakiyar arfa la'annahu alladhi waqafa fihi sallallahu alaihi wasallam dan nan wuri ne nan manzo Allah ya tsayuwa arfa nan wurin wannan dutse nan manzo Allah ya tsayuwa arfa shi yasa aka so a yi tsayuwa arfa wurin amma yanzu kai ko ka ba baka iya samu wurin nan kai tsayuwa arfa domin a darbejun da a wurin nan sun tsara darbejun ga da kuka gani nan cikin birnin kabi girma saboda manya manyan ƙasa gaba ɗaya ka tsayuwa wurin shi yasa koyaushe za ka iske darbijin wurin ruwa kwanci yaushe za ka gane su da ganin su kasan cikin ni'ima ne don za a ce annabi ya tsaya ga wuri a ƙasar makka kuma a ce wani ɗan najeriya ya zo ya tsayi wurin nan ga mutanen makka na so kun san yana da waya tunda su ne shugabanni amma dai shi jabalin rahama babu wurin tsayuwa bisa ga jabal rama amma dai kana iya hawa kamar da ka gani mutane na hawa su sauko su hau su sauko masu abin na yan mata da yan maza da dattijawan mata da dattijawan maza suna hawa akwai masu raƙumma bisa ka hau a yi ma hoto ka ba da riyar goma ka jiɗa wata ta hau a ta jiɗa wata ta hau wannan kun kamar su yan bida na kawai dai ba tsayo arfa su sun ka taho ba su bida sun amma dai wurin zama babu shi sai dai waɗanda abubuwa ɗaya na abin na na sha'awa da jin daɗi su kaɗai na suka yi wurin amma dai gehe-gehe ne haimonin manya ne to nan dai annabi ya tsaya 'yan dai ka samu damar tsayuwa nan to in baka samu ba ya ce nan ya tsaya amma ya ce arfa duka faɗinta wa arafatu kulluha mawqifun arfa dukkan wurin tsayuwa ce ko ina wai wa kazu wa aidan ana fahimta daga magana mai littafi anna ba wuqufi da zawali wato farkon lokacin abin nan tsayuwa arfa idan rana ta yi zawali wato sai rana ta karkata an yi sallar azzuhur da la'asar game kun san azzuhur da la'asar game su akai kuma duk kasar su akai amma in an kai azzuhur an ka tare sai ayi la'asar to daɗa da an ƙari raka a biyu kuma da an ƙari daɗa kowa sai ya shirya a sai zuwa tsayuwa arfa wa zahiru qawlihi zahirin magana ce ya ce wa yaqifu ma'ahu ya tsaya ma da imami tare da liman ila gurubi shamsa zuwa rana ta yi gurubi wato ta faɗi alama qalahu al-fakihani wa ghayruhu ga abinda malam fakihani ya faɗa da waninsa annahu la yu'khadhu juz'un min al layli wato don tun da ya ce zuwa faduwa rana kenan ba sai an riƙe wani yanki na dare cikin tsayuwar arfa ba da rana ɗaya ya ce amma wal mazhabu ga mazhaban malikiya annahu la budda min juz'in min al-layl babu makawa dole sai an an shiga wani juz'i na dare shi yasa za ku ga su 'yan Najeriya idan an ce arfa suna na arfa za a kawo motoci amma sai bayan rana ta za su fara ɗaukan mata suna tahiya da su sai in sun ƙare kai su muzdalifa sannan a dawo a ɗauki maza don mazhaban ya ita a haka nan dole ne sai da daddare ba wai da zawali ba za ku ga wasu mutane da waɗanda mazhaba suka ba su umarni da waɗanda saurayi ba su umarni bayan la'asar za ku gansu suna biyawa hemominku a jama'a jama'a suna wucewa su sun gama tsayuwa arfat amma dai ga mazaba malikiya sai wadda annabi ya yi aka yi saboda haka annabi ya tsayu arfa kuma yana nan arfa har sai da rana ta faɗi to babu makawa ga mazaba malikiya sai rana ta faɗi cikin dare sannan za ka baro arfa قال ابن حاجب ابن حاجب يأتي والفرد من الوقوف ar-rukun min ar wato abinda an farilla ga tsayuwa ta rukuni arfa ta rukuni wato adana huduru juz'in min al ya zama dai wani yankin dare ya shigo ko da adana dan kaɗan haka na shigowar dare ya zan dai dare ya ɗan shigo haka wa juz'un arafa a haisu sha'a shi ko kowane juz'i na arfa mutum ya so sai ya tsaya cewa baɗanin urna banda wurin da aka ce baɗanin urna shi baɗanin urna kamar cikin arfa yake amma ba arfa ba ne can na kusa da abin na namira bidan mai al'aini warra'i urna wa hasul fiɗi, abin tabbatarwa ga fiqwa na annal qufa arfa arafa da zawali wajibun Lallai tsayuwa arfa bayan rana ta yi zawali to wajibi ne amma yin jazu biddami yi ana dora shi yi jubaru biddami ana dora shi da jini idan lalura ko mantuwa ta samu mutum ko ya yi kwana wani wuri bai samu tahowa arfa ba sai da rana ta faɗi to wajibi ya kucce mai amma dai in ya tsayo arfa da daddare to ya ɗauke wajibi amma dai zai ba da rago shi tsayuwar da rana wajibi na amma ayyun jabaru da dami ana ɗora shi da jini idan mutum bai samu yi ne ba zai ba da rago wani ƙufin rukuni tsayuwar arfa wadda a ta rukuni wadda a ta farilla hajji bai yi sai da ita alquhu biha haju amina al-layl mutum ya tsaya arfa har wani yanki na dare mutum ya tsaya arfa juz amina al-layl wani yanki na dare ba da gurubi bayan rana ta faɗi bayan rana ta faɗi ya zan kana na arfa bayan rana ta faɗi to ka ɗoke wajibi hajjin ka yayi amma idan abin na baka tsayu da rana ba ka tsayu da daddare to za ka ba da hago idan baka tsaye da daddare ba ka tsaye da rana hajjin ka bai yi ba ka bata hajjin ka wa ta'biru bil abin bayanan lil wajhi al wannan ishara da yayi ta tsayuwa da arfa bayani ne ga huska wanda ta yi kammala wala biya annahu idza marra bi arfa laylan wannan cewar da an kai ya tsaya arfa don hajji ne ya yi kammala amma ku san da sani idan mutum ya biyo da ya tafi wani wuri bai samu biyowa arfa ba sai da daddare ya biyo kun bai samu tsayawa arfa ba amma dai ya biyo cikin arfa sai dai bai tsaya ba bai sauka daga jaki ne ba da yake bisa gare shi ga shi ya iso arfa kuma ya wuce walam ya fiha bai tsaya cikinta ba to jizuhu biyo wannan da yi ta isa mai ana an ta cikin wa'anda sun kai tsayuwar arfa da rana kawai da bai biyo ba zai ba da ragon da rana amma dai hajji ne yayi amma bi ne da sharadi biyu mutum ya biyo arfa ya wuce bai tsaya ba kuma hajji ne yayi akwai sharaɗi guda biyu an yakuna aliman da anna hadha mahalla arfa lokacin da ya shigo arfa ya dan masani cewa wurin gada nake fa arfa ta ya san arfa ta to sharadi na farko kenan na biyu wa ayyan wayal hudura da arfa kuma yayi niyyar wa arfa din yayi niyyar zuwa arfa kuma ya san arfa ta zo to haji ne yayi kun ga sabanin wanda ya biyo bai sani lal marra al-jahil wanda ya biyo arfa amma bai sa arfa ta ba sai bayan sahiya ta waye an ka ce mai ai wurin nan da mun ka biyo da kai arfa ta mun ka biyo wurin nan da mun ka biyo ai arfa ta mun ka biyo da kai bai san arfa ba ne to wannan haji ne bai ba wa yalzamul maru ala wajh al mujzi'u addama wannan da ya biyo wagga huskar wagga huskar da ya biyo an ka ce hajji ne yayi tunda da ya biyo arfa da daddare muka ce hajji ne yayi to adam jini ya lizamta gare sai ya ba da rago liwa jubi dumani na bi arfa don wajibi na mutum in ya zo ya samu natsuwa arfa to shi biwa ɗaya bisa jaki ne ya wuce bai samu tsaya cikin ta ba don haka hajji ne yayi dai tun da ya zo arfa amma bai ba da rago wa yusahabbu al rakiban in za a wa arfa in son samu na ayin son ayi ta bisa wasu mutanen mu nan suna jin ana ciya tsayuwa arfa in lokacin tsayuwa arfa da ya yi sai kaga suna ta tashi tsaye suna ta haka suna ta haka to abin kwarai abba su yi ba amma dai bai bata hajjin su ba ba su yi abin kwarai ba amma dai bai bata hajjin su ba in sun samu na in mutum na da wani zai yi wuri aka samu a yi zaune shi ya tsayuwa arfa ba wai ana ni tsayina ba kun gani ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je arfa bisa ga raƙumi ne ya tsayuwa kun san ko ba mai tsayuwa tsayi bisa raƙumi ya hau raƙumi shi tsayi to ba tsaye aka yi ba wadda annabi ya yi zaune zaune kaka in dai kana da jakin da za ka yi zaune ka zanna in kana da motar za ka yi zaune ka zanna in ba ka da kai shi hida ka yi zaune ka dai wadda annabi ya yi aka so wadda duk annabi ya yi ka yi haka nan dai haka nan aka so wato ana so mutum ya yi rakiban bisa ga abin hawa ya aza siddi mai kyau shi zaune ya yi ta abin da ya kai lifi ilihi alaihi salatu wassalam don haka na annabi ya yi amma ba wai ka dora tashi tsaye wani tashi mana wani tashi tsaye kana son ka hutawa da annabi ya huta su ko suna ce ma tashi a to inda mai yawa kun san hajji matsala ce ta kuɗi Yare ba su da yawa cikin masu zuwa aikin hajji tsohi sun yawa to mu tsoho ya dahi tsaye ya tashi tsaye minti nawa zai yi in ya daɗe tsaye ɗin nan duk biye minti goma tsayin Allah sai ya kwanta yana kwana minti arba'in in ya yi zaune yanzu yana kwana minti arba'in ka ga ka taimake shi ba ka in hau wani abu za ka yi mai kawo shi gehen wani icce ka ci jingina ban kanan da tijo jingina ban kanan mai gaban ka gabas me zan yi sai ka ce mai wayi sahabbat tasbihu an so tasbihi dattijo subhanallah ka so subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah dattijo kaji abin da aka so arfa subhanallah subhanallah wayi sahabbat tasbihu shi dai a ce a dattijo in kan gaji wata hamida ana son alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi kadai dattijo ce mm, wata hali la ilaha illallah la ilaha illallah ko la ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir shi da dattijo mm, mm, wa salatu ala sayyidina muhammad da yin salati ga shugaban mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam rana arfa ana son zikiri bayanai ana son zikiri bayanai ranar don a kori shaidan da kyau samu wuri ka zanna ka rike ta zuwa ka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ka yi kokari ka yi duwara ka kai ya akalla ka yi ƙoƙari a samu ko dubu hamsin gare ka na salati ga annabi ranar ka yi ƙoƙari a samu ko dubu hamsin gare ka na salati ga annabi illa dai abin da aka so arfa in ka tsaye arfa wato ka yi ƙoƙari ka yi tanadin da ya kamata domin yawan dumi yana sa jin yawa yawan zikirin ga in kana yi ne za ka jin yawa da wuri kuma arfa wani ikon Allah sai ka sha ka sha ruwa lita goma in ta kama amma ba ka yi boli guda ba wani iko na na Allah sai mutum ya ci abinci yana shan ruwa babu wata damuwa to so ake yi nan mutum ya ci abinci kwarai domin abin nan mutum ya ji ƙarfi ga jiki ne ya yi zikirin ga da yawa subhanallah subhanallah subhanallah in ka gaji alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in ka gaji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa da wula shirika lahu lahu mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir sallallahu alaihi wasallam ko Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ladar da ake bayawa ga wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ita aka ba su ga wanda ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ka ka ranka yawan guda na yi sallallahu alaihi wasallam kila su talatin kamin ka gama shi inda sana'a kan to duk guda da ka yi lada guda da wancan wanda ya yi ibrahimiya don inda magana annabi ta ce wanda ya wa annabi salati Allah zai bashi kaza shikenan ba kari to kai kokari kai salati da yawa rannan kai tasbihi da yawa malam kana gama talbiyan ga da tamilin ga da tahlilin ga da salatin ga wa du'a nafsi wal walidain sai ka sai ka kama addu'a da ka taba talbihi da salati sai ka kama addu'a kai ta addu'a istighfari addu'a ne kai ta addu'a kai ta addu'a lin nafsi ga kanka wal ne da uwayenka dukka yawaita musu addu'a ana karba addu'a ranar arfa kakko yi wasa da addu'a ranar arfa ana karba addu'a sosai ranar arfa sannan wai sahabbar fiɗin ana so mutum ya ciye koshi. li ya kawuya don ya ji ƙarfi ala ibada ga ibada ba a san zama da yawa ranar shi yasa kun ka ga azumi ranar arfa yana da alheri amma ba ga alhaji ba alhaji bai azumi ranar arfa shi yasa kun ka ga lokacin da wasu suka zo wajen wata tsohon albarka suna jayayya waɗanda sun ka ce annabi azumi ya kai waɗanda sun ka ce bai azumi ana ta gaddama sai ta ce kai gaddama mi za ku yi kai dokomin min kayan can nau ya ɗauko sai ta haɗa horo-horo da da abin nan nono wato madara mai yami sai mai horo-horo mai ɗan yami ta ce ko kai mai in sha azumi ba na gani ku ce ni na aiko a kawo mai ya ansa sai ya shayi ta ce kun gani ko ku taukura gaddama yana yi bayi abin nan gaddama ba ita abin nan ba kun gani kun gaba yi ko ita ya tsohon albarka ce ta ce a ban gaddama in yana azumi ya gani a gani sai ta kawo madana nan ta ba su hanka kai mai ya ansa sai ya yi mata bismillah ya shaye ya ba da ƙwarya saboda ta san abin da ya kaso ita ta sani horo-horo da ruwan sanyi da ɗan kunu mai yami maza Allah bai wasa da wannan ya aka kawo mai shi ga waɗanda dai yake iya ansa abincin su ya ci to haka dai al'amari ya kasance to kuma haka aka so ga kowane mutum wato rana abin na ranar arfa ya yawaita wannan tasbihi akwai littafai daban-daban da ka kawo ka yi tasbihi kaza subhanallah dubu kaza alhamdulillah dubu kaza la ilaha illallah dubu kaza salati annabi dubu kaza eh, gabari dubu kaza wayannan duka eh, wasu masu kokari na son kai wannan amma dai abinda aka kai tsaye dai wanda aka so dai a dai samu tasbihin a samu tamidin a samu tahalilin a samu salatin a samu addu'a duk kaɗan taɓa sai ka tsaya kai addu'a duk kaɗan taɓa sai ka tsaya kai addu'a in son samu na ka nisanci inda jama'a suke ‘yan hira don wannan lokaci da kun ka gani na waya ɗin ga lokaci na mai haɗari duk inda yara suke suna nan riƙe da ita suna nan riƙe da ita ba ta ka wani ya matsa wani hoto yana gaba gare ka ya sa ka kallo nai saboda aka in kana iyawa ka yi ɗan nesa nesa haka in kana iya ka yi ɗan nesa nesa haka da jama'a don ka samu natsuwa ka samu ka yi abin da ya kawo ka to bayan rana ta faɗi sun ba da gurubi shamsi mai yau mai arafa sannan bayan rana ta faɗi ranar arafa wata makanan lailu dare ya tabbata da dare duhun dare ya shigo sosai daɗa to yadda ba wa bi dafa yi. sai mutum ya ci gaba da tahiya da tahiyar liman limamin shugaban wannan a hilin arfa na wannan rana yana nan duk shekara sabo suka nada wasu shekaru suna barin guda ya shekara biyu amma dai mai yawa duk sabo duk shekara sabo suka sawa to wannan sabon amirul hajji sabon limamin nan idan ya ci gaba da tahiya lokacin da ya ka sai duhu ya shigo sannan da kuwa ganin Najeriya an fara tanadi kuka gana ana cewa a shiga sau ga motoci nan ga motoci nan to lokacin nan wato liman ya tafi dada to sai ku taho ku shiga motoci tare da shi ya dafa wa imam da dafa ilimami tare da tahiyar liman ila al muzalifa ku ci gaba da taya har zuwa muzalifa wayan dafa kabla dafa ba da gurubi shamsi idan mutum ya ci gaba da tahiya kamin liman ya tahi bayan rana ta fadi amma ya baro liman baya kana tarikan lil abdal to ya ba abin da yahi amma dai haji ne yayi amma dai ya ba abin da yahi amma dai haji ne yayi fa idza wasala ilaiha dada idan mutum ya iso muzdalifa wala yakun wala yakun awwala ihtimamihi ya zama farkon himmantuwa tai iqamatu salati sai da sallah da ka zo muzdalifa ku yi ƙoƙari kun ga yanzu a babu wani liman da mu 'yan afirka mun ka sani wanda ake bantacci a wurin da afirka ka tsayawa a shi liman watakila can ya ka tsayawa cikin hemomin nan inda a abin da masallacin nan mai yiwa can na ya ka tsayawa amma dai da sahi mash'arul haramu na inda masallaci nan yaka tsayawa to amma duka wurin da Afirka ke tsayawa liman bai tahowa nan wurin shi sa kuwa ganin duk motar da an ka aje sai ku ga sun yi himma sun te sun biɗi ruwa sun isa tolin, su yi alwala da su da limamin su wasu su hudu liman guda su uku liman na hudu ya ba su sallah su yi magariba da isha'i hajjinsu ya yi babu matsala amma dai ni kawai abin da nake ƙara ba ku shawara gare shi idan za ku je daga arafa za ku je muzdalifa kwalaben nan da kun ka sha ruwa da su kowannen ku ɗibi ruwa ga kwalba guda ko biyu ya riƙe ga hannunai tun da ba ƙasa na aka saya zuwa muzdalifa gaba motoci na aka kawowa sai ku shiga mota akwai gate gate akwai gate ɗin wuri kaza akwai na wuri kaza ko ke mota akwai lambar gate ɗin da an ka bata na muzdalifa wanda nan za ta sauka da ta tsaya nan wurin sai ku shiga to ba sai kun tahi can ku tai tolin ba ko da kuka zuwa tolin mutane sun yawa kuma babu natsuwa saboda haka kamin ku tashi daga arfa ni abin da nake ce muku kowan ku yayi boli in yana ji ne yayi alwala ruwa ga sunan gare ku ga banza nan he ga banza suke babu abin da za ku yi da sunan za ku bar suna ta zuwa to kowanku ya yi tsarki ya yi alwalla sannan ya rika ya buta guda ko biyu ya kwalban nan ya sa cikin kwagiri nai ku haɗa kan ku shiga mota wadda a taku ko waɗami da junanku ku haɗa kai wayanda kuke tare da su wane taho mu shiga mota guda mota tana sauke ku da ku da junanku kun san junanku kuna sauka sai gudanku ya shiga gaba ku bi shi inda duk kun ga hili dama da alwallaku ce a wa ne a yi sahunan sai ku yi sahu dama da alwallakku sai ku yi sallah ku ya yi sauƙi amma in ba ku yi haka nan wani lokaci za ka iske layi ya kai mutum ɗari yaushe ka kawo yaushe ka kai haka shiga abin nan ka shiga tole ɗin ka hito haka tsibiru aka yi alwala yaushe ka hito to wannan ni abin da naka ce muku kenan yan koyin wannan ya yi sauƙi gare ku to da zuwan ku ana zuwa muzdalifa a fala ihe ke ma iqamatu ya kamata salat ya zama abu na farko da zai kula da shi shi wanda ya zo muzdalifa kamata salat tsaye da sallah ba da haddi ma ma min rali bayan ya sauke abinda adda sauƙi na kaya ne wato bayan ya aje kayan da ya ɗauko ya aje da adda sauƙin ajewa wani salli ma'ahu ya yi sallah tare da liman da muzdalifa nan muzdalifa al-maghrib wal isha magariba da isha'i jama'a wa qasar a game magariba da isha'i ayi su tare sannan wa ƙasar lil isha'i isha'i kuma a yi mata qasar Magariba ba ta da kasar amma isha'i tana da kasar lagai da ali muzdalifa ga mutanen da ba na muzdalifa ba su mutanen muzdalifa ba su yin qasar don gida na suke sunan garin suna wal abinda a madhaba malikiya anna hadha jam'u sunna wannan jam'in sallah a gama magariba da isha'i a yi su muzdalifa sunna ne wai za da la alfajaru idan alfijiri kuma ya bullo usahibba lahu an yi salli a al imam subha an so gare ya yi sallah asuba tare da liman limami yi na hemasu ko limami yi abokin tahiya ɗaya wani wasu biyu suke guda liman guda mamu to sai su yi sallah asuba a wani wakati farkon lokaci wa kaza min hada an fahimta daga wannan annahu yudlabu inda bayati wato yudlabu minhu albayati ana nema gare ya kwana bil muzdalifa nan muzdalifa ala jihatil istihbabi ta huskan masahabi kama nassa alaihi bil mukhtasar kama wanda ya nasi gare cikin mukhtasar cikin mukhtasar ya ce masahabi na mutum ya kwana muzdalifa a cikin littafan da ake rubutawa yanzu game da sha'anin dare da yini idan dare ya kai tsakiya to an raba tsakanin da dare ya kai tsakiya to yinin yau ya wuce in dare ya dan wuce tsakiya kada an shigo yinin gobe to da an shigo yinin gobe in ka wuce daga mazdalifa baka da lahi ka tsaya hasai mustahabbi na ka tsaya har sai musabiya wa amma nuzulu ba wajibu amma dan kaka ji an ce musabina ka biyo muzdalifa ka tahiyarka a'a in ka biyo sai ka dan sauka fa in ka zo muzdalifa sai ka dan sauka ka dai zanna ko minti biyu ko minti guda ka dai sauka to wannan wajibi na fa huwa wajibun wannan wajibi na wala ya kafi khatu eh, ina khatu al-ba'iri yace bai isa ba da sai waka da raƙumin ka kawai sai ka ja raƙumi sai ya kwanta yana kwanta sai ka ja shi ya tashi ka wuce yace to wannan bai ba sai ka dan zanna fa in ka zo muzdalifa ko zo muzdalifa sai ya yi zaunawa ko da ka zo bayan karhe ɗaya na dare na muzdalifa to akwai buƙatar ka yi zaune in ka yi zaune lokacin wucewa ka yayi in ka so lokacin wucewa ka yi amma dai sai ka yi zaune tun da yanzu ka taho ko da ka yi sallar magariba da isha'i can wani wuri kamin ka kawo ba, don kun ga lokacin da ana ta yi a ƙasa wani bi ana iya kawo ƙarfe uku na dare sai wasu su yi ta tsaya bisa hanya suna yin sallar su sannan su iso mazdaliba to ko da dai haka nan ka yi kayi sallar da wani wuri baka iso muzdalifa ka yi ta ba to dole sai ka sauka muzdalifa ka dan yi zaune sannan ka wuce wa wajibun ce kwantar da rakumi da ya kwanta a tashi bai isa ba balla budda min haddin rihali babu makawa in an kwantar da rakumi sai an sauke siddi takwas kala khaddab malan ya yace wa zahiru. zahiru wannan bayyana yake idza lam yahsul lubsun in zama wurin bai bai samu ba to a samu a ɗan sauka a ɗan zanna kaɗan in zama bai samu mai daɗewa ba amma in hasala lubsun amma in zama ya tabbata walau lam ya hudar rihal bil abin na fi’il, ko da mutum bai sauke na ne bai tashi ya kokari ya sauke a raƙumi ba ya bin raƙumin da kayan amma dai ya sauka wurin kuma ya daɗe kamar wada ko ka ganin wasu masu raƙumi, yanzu suna yi sai mutum ya sauke raƙumi amma ba a sauke mai kaya ba yana nan kwance da su sai an tashi kuma a shi ya tashi a ita taya to ko ka irin haka nan ba zahiru annahu kafin zahiri ya yi. amma dai in ka zanna amma in baka zanna ba yanzu biyowa na kai za ka wuce ka biyo kai sun haka ka wuce kai ba ka son ka daɗe muzdalifa ɗin nan hajjin ka yayi amma dai ka san da sani dole sai ka yi zaune sannan ka wuce wa man taraka nuzula min ghairi uzrin hatta dala alfajaru wanda ya bar sauka muzdalifa babu uzrin komi babu rashin layya babu bacewa babu wata lalura shi dai kawai zama ya ya ƙetarwa muzdalifa hatta dala alfajaru ha alfajiri ya kullu lazima da rago ya da damce shi dole sai ya ba da rago wa man tarakahu li udhrin wanda ko uzuri na ya hana mai tsayawa manzalifa kila daga can ya tsaya jiran mota sai ya shiga tole kamar wasu kai yanzu sai mota ta ƙarshe bai san ta ƙarshe ta ba lalura ta tsaye sai bai saurin hitowa ko da ya tsaye ta tashi an ba shi shi kaɗai wurin sai masu gadi to kun ga yana da uzuri don sai motar da ta hito sai wata mota ta afirka ka tsayawa ta ɗauke shi duk motar da ba ta afirka ba ta ɗauka ta to in ya rashin sa'a ba bai samu wutar ɗauko shi ba ta da lara fajiru har alfijir ya kullo fala shi ya halaye babu ko gare uzuri na don bai iya kai kai ne wurin nan ko bai samu ya kawo shi ba to wannan bai da bai da laifi don duk ana samun irin wannan in an ka ce lokaci ya yi na tashi an kawo kusan ƙarshen kwashe alhazai duk wanda ya san zai shiga tolin ya waɗa ma yan uwa ne su hana ma direban nan tashi sai ya hito idan bai waɗa ma kowa ba da an diba ba ga kowa mota ta ƙarshe tashi ɗaya za ta yi ba kuma in kana ciki babu direban da zai biyo ya ɗauke ka in ba na afirka ba ne ba wanda zai zo ya ɗauke ka to kaga ka kaɗa kanka cikin wahala saboda haka ko wani kuɗin zai shiga toilet lokaci na ƙarshe da daddare nan ya haɗa mai yan uwa wani ku jira ne ko sun ga ya daɗe sai da mota illa dai abin nan sauran hausawa su ta bacin su ko dai an bace ku ɗan ku dai na nan da dai irin bace bace nan da Allah zai kai ko dai ayi muku ace kun tsaye da mutane yan kaza kuke yan kaza komi dai an ka ce ba a dai baro muku ɗan uwa ba tunda dai jami'ai ba su bari ya tashi akwai wani tole ba su bari ya tashi in dai an fara musu to ku lura da wannan don sauƙaƙa matsaloli ga kanku summa ba'da zalika yusahabbu lahu al mashhur sannan bayan ya haito daga muzdalifa kuma musahabi na gare ga magana mashahuriya an yi kifa ma'au ya tsaya tare da liman bil mashar haram nan mashar haram wa ya yaj'alu wajhahu amama al-baiti ya ya huska ta dabara da um, ɗakin Ka'aba wato ya huskanci wajen Ka'aba wal masharu jabalun bil muzdalifa ya an ce masharu masharul haram suna wani dutse na nan nan muzdalifa sumiya bi zalika an ce mai mash'aru la'an al-jahiliya kanat tash'uru hadaya hafi dan jahiliya suna tsaga alama su nan wurin sai waraka aka ce mai mash'aru annabi ya ce waqamtu hahuna na tsaya nan wurin amma wal juma'a kullaha mawqifun amma muzdalifa ko ina wurin tsayuwa ce saboda haka duk inda ka tsaya ba tsayuwa ka ta yi amma in ka zo nan muzda nan masharu annabi na ya tsaya wurin nan to in kana iya ta wani amma dai da ya san tsayawa inda ya tsaya akwai wahala ya ce nan ni tsaya amma duka ba wurin tsayuwa na ko ina kun ka samu ka tsaya duk wurin tsayuwa ne saboda haka idan ka tsaya ko ina ka tsaya yayi ba sai ka zo mashar haramu haram ba kamar tafsirin tsabiri cewa ya kai almashar alharamu mazdalifa kulluha mashar alharamu mazdalifa dukkan ta mashar alharamu ce saboda haka ko ina ka tsaya cikinta ka tsaya mashar alharamu ya ce to eh, idan mutum ya zo ya tsaya mashar alharam yau ma idin a ranar nan ai yau na hari ranar sallah shi shine yau ma idin al-mustafa da bi dariqin eh, luzumi wadda aka fita da hanyar lizimta li'annahu lam yataqaddam dhikrun li yawmil nahari don ambaton yawmil nahari bai gabata ba sai nan wala amil fihi qawluhu yu'khadhu wato sai ya tsaya nan tare da liman na mashar harami yawmil nahari li salli suba don shi sallar asuba al muqaddar ai li kifa. aule ya ƙiba ko don ya tsaya wurin shi ma al-muqaddas wa qawluhu da yace don ya tsaya nan biha muzdalifa wato yawma idin biha ranan nan ya ƙibu ba ba ma'ahu bil mash'ar al-harami yawma idin biha ranan nan mutum ya tsaya mash'ar al-harami tare da liman bil muzdalifa nan muzdalifa wanda lukal yawma ala ba'di ayi idlaqi yini ga tashi ne wa huwa min salati subhi daga sallar asuba ila qurbi dulu'i shamsi zuwa kusa ga bullowa rana mutum yana nan masharar haram in ya samu tsayawa wurin yadullu alaihi qawluhu summa yadfa'u bi qurbi dulu'i shamsi sannan da sai ya ci gaba da tayya in dulu'i shamsi bullowa rana ta yi kusa da da sai ala zai mu muzdalifa rana bullowa ta yi kusa bullowa ila mina dada a tasan na duka gaba ɗai zahiru kal mukhtasar wato zahiri ne kama wanda yake cikin mukhtasar jawazu tamadi bil wuqufi bil mash'ar ila al isfar wato ya halitta mutum ya doge da tsayuwa na mash'ar haram har zuwa isfari har zuwa haske ya bayyana shi ma mustahabbi wallazi bil madawana amma abinda a cikin madawana la yaqifu ahadun bil mash'ar haram ila tulu'i shamsi aw la isfar cikin madawana an ce kada kowa ya tsaya mash'ar al haram zuwa abinda nan kada kowa ya tsaya mash'ar al haram ila tulu'i shamsi zuwa kullu rana aw la ko zuwa rana ta isfari kowa kada ya tsaya mun zalifa nan wurin Abin da aka faɗa cikin mu da wani watakila don tunanin za a kawo lokacin gada muke ciki tun da kun ga a da lokacin da mai gidan mai je aikin hajji da mutum dubu ɗari mutum dubu ɗari aka ce abin nan a duniya ta kammala musulmi sun yawa mutum dubu ɗari sun zo ziyarar ɗakin ka'aba ga shekara to yanzu ku diba ba hajji ba ko umara bana miliyan goma sha nawa sun ka sai da sanarwar saudiya ma kuma ko za akwai wa'anda duwa da an ka yi tsaro akwai wa'anda ka ya ba ba su takarda ba to kun ga yanzu mutane sun yawa mai yiwa cikin mu da wana tunanin malaman mu da wana za a kai lokacin da bai yiwa ka tsaya mazalifa zuwa bullowa rana ko hasken asuba bai yiwa don haka cikin mu da wana ya ce, kada kowa la ku ahadun kada kowa ya tsaya bil mashar haram ila dulu shamsa zuwa bulluwar rana awal isfar ko zuwa hasken rana to yace walakin yadda fa kabla zalika sai dai a tun cikin zuhun nan ya tura ya tasa mumina sai dai wa sahihi cikin abin nan bukhari mai akwai abin da ka nuna magana farko ce a tsaya har zuwa haske haske ya bayyana akwai abin da ka nuna haka nan don fafi cikin Buhari, annahu sallallahu alaihi wasallam atal mashar haram annabi ya zo mashar haram fasta qabala qibla yaddi bi al qibla fada allah ya roki allah wa kabbara yayi kabara wa wahadahu ya kadaita tashi, wa hallalahu yayi ya kara kade tashi wa lam yazal waqifa hatta asfar jaddan bai gushi ba yana nan sai haske bayyana fare to mai yawa malaman madawana sun san da wannan hadisin suka ce ka tsaya wurin saboda tunanin cinkoson da za a samu nan gaba sun kawar waɗi ne tun da kunga yanzu an samu cinkoson cinkoson wanda bai ma da misali yawan mutane wanda ma bai ma da misali shi yasa kun ga duka duniyar da kai rubuce-rubuce yanzu sun dawo akan hadisin abdullahi bin abbas aka aiki da zaran tsakiyar dare ta raba Shikenan duka mahi yawan malamai sun ta kan wani hadisi mutum ya tura zuwa Muzalifa, daga nan ya tura zuwa jamra daga nan ya tura zuwa lahil haram da wannan hadisin da ku kun ana ta maganganu waɗangana ganin A yi wannan masu rauni na yi su ya kamata su tai abdullahi bin abu zai ce yaro ke matashi wata ƙari na annabi ya gama na tare da su yaro ne ke mai tasowa saboda haka yanzu da kun ga mai yawa duk mazabobi yanzu mai yawa in ka je maka za ka ga shi na aka aiki da shi yanzu wannan hadisi saboda cinkoso ya yi yawa so ko maka shi suka so a yi umarni da shi saboda ka a bari a taso lokaci guda wasu sake wasu sun yi son a yi umarni da wannan hadisi ana ragewa ana ragewa ana ragewa waɗanda sun taso ƙarfe ɗaya da rabi da sunan sun taso da muhammad da waɗanda ko sun taso a ƙarfe biyu waɗanga sun taso a biyu da rabi waɗanda sun taso biyu da kwata haka dai ana ta ragewa to saudiya na son haka na yanzu kama wadda hadisun ibn abbas ya tabbata ya ce kuma annabi ya aiki ne ba wani ba ya ce annabi ya aikai ba wani ba annabi ya aike shi to abin nan sannan kuma ya ce abin nan wadda fi wa ilamina in kana rakiban yohariku da fatawo wanda ya turo da ɗa zuwa mina in bisa dabba yake to ya daddaga dabba ta yi ayyu har ku hu? ala isa babu ya daddaga dabba ta yi ta wata musabi baɗana muhassir wani wuri da aka ce baɗana muhassir yanzu da yake da motoci aka ta tahiya amma iko Allah da yake Saudiya ƙasa ce ta addinin musulunci mutane na waɗanda suna nan ga gadon da mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba musu ana kawo wurin sai kaga duk motoci sun koma ta yasa na an tare su can ba a tafi an taru ana ta yasa nusa sana amma da an kawo wurin da an ka ce yi sauri sai kaga an sake su fur nan nan sun wuce to kaga dai saurin an yi shi da kai ko dai baka samu ne ba an yi shi da kai inda an ga sai a ce sannu sannu sai kaga an samu silo da an wuce gurin gosulo inda an ka ai sauri sai ka ga an saki gosulo sunna dai ko bisa mota kake sai an saka kai suna dan dole Allah ya ƙara taimaka ma Saudiya ya zaunar da ita lahiya ta samu iko ta taimaka ma alazai su sauke farin lahiya ya ce faɗaɗa mahassir da kasar sini al-muhammala wa wadin baina muzdalifa wa mina wani rahina tsakanin muzdalifa da mina wadari ko fi wasaɗi tsakiya na hanya tana nan tsakiya ce to nan na aka so ‘yan an tona a yi sauyi a wuce wayan mashi yan? in ko mutum ƙasa ya ka tahiya a sara'ar rajulu sai mutum shi saurin tahiya wala ta sura mar'a amma mace ba ta saurin tahiya in ba don ta tahiya tare da mijinta ba in kan tana tare da shi to ya halatta ta yi saurin tahiya don kai ya bace mata wa ya sara wata abubuwan. suka ce wannan sauri da aka ce a yi madanin mahasir ba musan dalili ne ba malamai musamman malaman malikiya in matsala ta zo ta addini sun ka buga sun ka buga ba su gane ni yasa ni a hikimar ta an ka ce a yi ba su gane ba su ce to tun da nasi ya ce a yi a yi ta'abudin abin da amma na ta'abudan ko yi ɗaya an sa ku ba ku sa abin da dalili ba ibada ɗaya ta ku yi kawai don komi sun yi sansan shimmisa misa an ka ce a yi shi to ba su gane ba sai ce to a dai tun da dai Allah shari'a Allah ta ce a yi to a yi ta abuda to shi na suka ce wa hadal isra'u ta abudiyan wannan isra'i saurin tahiya ta abudan ne don ba a san dalili ne ba wa idza wasala ila mina idan araji ya iso mina ala zai dada kun taso daga arfa yanzu mun taso daga arfa mun zo muzdalifa mun yi sallan magariba da isha'i muzdalifa mun jira wayanda ka kwana nan sun yi sallah asuba wayanda ka wucewa bayan tsakiyar dare sun wuce ga nan an iso abin na an biyo badal muhassir wato an wuce ke ga mu mun iso mai na an dawo na. wato jamra an dawo jamra da to idan fa idza wasala ila mina idan alhaji ya zo mina rama jamratul aqaba ko wani duci da aka ce ma jamratul aqaba duci na farko to can karshen mina to in ya tau ya sauri na yaji hoy yani bada ramiha awwal ma ya ati mina ya fara da jewa wannan duci farkon tawo ta mina wa huwa ala halatihi allati huwa alaiha yana bisa ga hali ne da yake bisa gare shi a raji min rukumi a wagairi yan bisa abin hawa yake yan kuma ƙasa yake ko dai wani hali yake ya iso wurin a da ana zuwa da abin hawa wurin kuma wasu ƙasa wasu bisa abin hawa saboda yawan mutane yanzu a ba a zuwa wurin da abin hawa sai dai a mutane guda-guda akwai mutane guda-guda wayanda hukuma takan jagorance su da manyan motocinsu ba mu san ko waɗanne mutane na ba dai suna daitawa da manyan motocinsu da jami'an tsaro su shiga su yi jiwa su yi tusawa motocin su wuce akwai masu bi musu wayanda ka a can saman duki to can saman duki babban gobe na kuma don an ka ga motoci sun taru sai a to duk a koye su shi yana da wahala don wani lokaci za ka aji mota ka amma in ka tau ka bida wata ya haika bida motar da ka tau da ita don ta hiyar da za ka yi ƙasa ka kai inda motar na akwai wahala sai ka tsaya ka tare taksi tana wa wurin kawo in ka mu motar ta aka ka ji don bisa tasin ka hau don ba ka iya cin mata da kawa to kun ga wannan ba ba na mai mai daɗi ba amma dai waɗanda da ka zuwa da motocin su zo su ita hukuma dai ta san ko suwa na ta kaɗu ko abin ta kawo na to amma dai kai in ka samu isa da abin hawan naka ko kuma wa da abin hawa ba da dai ka ta kai sauri ka je wannan duci duci guda na za ku gara nan duwatsu na uku za ku kowa wurin wannan duci ya ka zuwa kowa can ya ka zuwa wani akhir mina shi ne ƙarshen mina min nahiyati maka ta bangaren maka shi a ƙarshen mina sun ya jamra bismi mayur mafiya. an ce ma wannan dutse jamara da sunan dutsen da aka jefawa ciki ne kananan duwatsu wariyar hijara ɗan duwatsu nan da aka jefawa. wa walin rami waƙato a da'in shi jewa kuma ka san da sani tana da lokacin da aka ce ma a da'i kama a zuwa tana lokacin a da'i tana da lokacin ranko to ita ma jewa tana lokacin a da'i sadda aka son a yi ta wa huwa min dulu ilfajiri ila gurubi shamsi daga ballowa alfijiri zuwa faduwa gurubi shamsi faduwa rana man nahari wato ranar sallah domin ga mazaba malikiya ba a yin jiwa sai alfijiri ya bullo ga mazaba malikiya amma kamar da na gaya muku mai yawan littattafan da ake rubutawa yanzu wayanda saudiya take karfafawa sune ne hadisin abdullahi bin abbas wanda annabi ya gama shi da mata ne da wasu jama'a ya jagorance su sun kace sun kai jiwa cikin dare tsakiyar dare sun ka yi jiwa to mai yawa yanzu saudiya da su taka aiki don in ana aiki da sautin ko na ragewa shi yasa da zaran abin da a sha biyu na dare ta wuce sai ka ga mutane tururuwa sai suke ta yi suna zuwa wajen jiwa saboda wannan hadisi kuma annabi ne ya aike shi mina ba ya ce annabi ya aika ya ce aje ayi wannan jiwa inda ba ta halitta ba annabi bai cewa ayi ta domin yawa mutane yanzu da ita suke amma ga mazhaban malikiya ba a yin jiwa sai swahiya ta waye ga mazhaban malikiya wasu kuma daga cikin malaman cewa suka yi ranar sallah ya halitta ayi jiwa kamin rana ta bullo amma ran da ba ran sallah ba ba a yi sai rana ta yi zawali to duka dai nan maganganu na in kun ya makka malamin da ya jagorance ku zuwa jiha abinda a maza ba ta ku yi aiki da ita shi ɗaya ne kun ga ga maza malikiya ba a jiha sai rana ta yi zawali rana ta biyu da ta uku amma kana zaune cikin hema kaka jin malaman malikiya kuma suna ba da sanawa jiha kaza local gamman kaza da lokar gamman kaza da lokar gamman kaza za su hito zuwa jiwa ƙarfe bakwai na sahi ba maganar zawali ba har sai su dawo zawali bai ba duk irin waɗanda gabuwa a aje sai an kace can za ku ji suko suna kamin su dawo sai ku ji wata sanawa lokar gamman kaza da lokar gamman kaza da lokar gamman kaza za su yi ta zuwa jiwa ƙarfe tara ana kwatanta sannan wa'ancan su ko sun dawo haka na aka ta yi da wuya ka ji wayanda an ka ce suna zuwa karye uku don bara ma ce an kai an sa doka ta zuwa jiwa bayan zo saboda wata rana da an ka yi sosai an ce wasu sun haɗi bisa hanya rana ta buge su sun haɗi sai sun ka ce to an hana zuwa lokacin da rana ta gabo mutane sai da marece kuma da yake su kullum bai suke da matsala mutane da an ga matsala kaza sai a kokari a danne ta a gyara ta to wasu karance karance da muka yi nan yan kwance za ku ga musamman dai ga jiwa za ku ga ba su aka yi yan kwance can za ku ji lokaci na saudiya ka ba da lokaci jama'a ku kasa jama'a ku jama'a su kai lokaci kaza lokaci kaza da an ka game an ka ce lokaci kaza za ana sai an take wasu sai wasu sun mutu da shi yasa da sun kakkashe a irin wannan tsangaya gaba ɗai sai dai wasu sai wanga lokaci wasu sai wancan lokaci wasu sai wancan lokaci haka dai don a samu sauƙi to duka asali ne kuma hadisi ibn abbas wanda ya ce annabi na ya aikai da shi da wasu sun ka sun kai wannan wannan jiwa da daddare to ita wannan jiwa ta duka ta rana abin nan ranar sallah kenan dan da ma ita ce adda wahala rana a raje ya hito daga arfa ya hito gaje gashi ya zo muzdalifa ya hito gaje daga muzdalifa gashi nan ya taso ma mina kuma in yi jiwa ga mina daga nan muzdalifa zuwa mina babu motoci dole akwai taksi yanzu taksi ba ta shiga wurin ba su bari taksi ta biyo yanzu ƙasa aka tayya kowa sai ya gaji akwai jirgin ƙasa amma eh, tahiya ƙasa ga tawa fahimta ta yi zuwa jirgin ƙasa nan sauƙin wahala don ko layin da za ka yi ka kai ga shiga jirgin nan ko shi wahala ka shiga layi ka kai in kan ka kai minti goma an kai ka to amma kamin ka shiga layi an kace ka shiga layi kamin ka ka gila kana ya awa guda sannan wanga da kawo ne ya taka ya isa to idan aka je dai a yi ƙoƙari a jihe wannan abin nan duci. akwai lokacin wa wakata kadaya akwai lokacin ranku wa huwa kullu yawmin min ayyamin rami bal al-laylu aqiba kulli yawmin qada'un li zalika al-yawm yace kowane yini cikin yinoni idan baka samu jiwa da ranar an kace kai ba to kana rankawa da daddare yace abin nan bal al-laylu a adare aqiba kulli yawmin karshen kowane yini daren nan qada'un li tilka al-yawm rankona ga wannan yin لذلك ga wannan والنهين duk wanda bai samu jiwa da rana ba to da dare in yi jiwa da dare ran kona wala khilafa fi wujubi dami ma alfawati yace idan mutum jiwa ta kuce mai gaba ɗaya babu sabani zai bada rago wal fawati yakunu bi da shamsi min al yawm ar rabi' abinda akuce wa jiwa ga mutum ya zan rana ta hudu da aka wacewa da mina gaba ɗaya ranan nan rana ta faɗi duk baka yi jiwa ba har wannan ranar ranar goma ga wata baka yi ba sha ɗaya baka yi ba sha biyu baka yi ba sha uku ita a rana ta hudu ga sallah mutum bai samu yi ba ya ce to jini ya waje magari shi wal fawatu yakunu bi ghurubi shamsi min al-yawm ar-rabi' min ayyamina wato kucewar jiwa wanda za a bada rago tana kasancewa idan yini na hudu rana ta faɗi ga yini na hudu min ayyami mina wa waqtilifa fi wujubihi wa suqutihi ma alqada'i to in mutun yayi rankon shin zai bada ragon ko ba zai bada ragon ba waqtilifa malamai sun yi sabani wala bidila hajji bi fawati shay'in min al jimari duka duwatsan nan in baka je ko guda ba hajjin ka bai bashi ba duka duwatsu na yan baka je ko guda ba hajjin ka bai bace ba amma dai ka jewa amma dai hajjin ka bai bace ba rashin jiwa bai bata hajji sai dai a hukunce hukuncen da awa son ka biyo baya na cewa ka ba da ragon amma in karanka sun yi saɓani ana ba da ragon bayan karanka ko ba a basuwa ɗauki guda ce ka ɗauki ba a ba da rago sai ka teka ranka shi nan ka tawo wani rami shuruɗi saha ita jiwa tana da sharuɗin inganci kuma shi ne ramin shuruɗi saha cikin sharuɗin inganci an yi da ala hasata bai na yi wasa babati ya ya dutse tsakanin ifami wasa babati ya riƙe shaka kamar kun ka ga harcen gadiyu manuni da babban harce ka ɗauko dutsen nan ka je wa haka Waƙila yin shukura zai ba yi walutsa ko an ce ya sa babban harshe da harshen gana tsakiya ya riƙe shi haka ya jewa wamina daga cikin da yangancin dama a shara ilaihi sheku abinda mai littafi ya yi ishara gare ya ce bai sabai hasa ya ce a yi wa zuwa tsanan da tsakkowa guda bakwai tsakkowa bakwai za ka samu ka yi jiwa da su guda guda kaka jihawa kowace misalin a misalin haza alhazaf kamar abin na tsakkuwa ko irin tsakkuwa da ka shiga ko doki ko raƙumi to irin ta aka samu ba wani duki na babba aka samu ba kuma ba a sa ɗan ƙarami ƙwarai ya an zo wajen jihar ku canza duwatsunku bisa hanya tun daga muzdalifa ga duwatsu nan ko ina ku cinci duwatsun ku tun daga muzdalifa in ka cinci duwatsunka, ka ka sa cikin yan kwalbarka ta ruwa ka sa cikin kwagirinka shi ke nan ka taho in ka taho wurin jiya jiya ɗaya za ka yi baka da matsala nan ya kamata mu kwana wajen jiya ga nan ya kamata mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa ke dai Allah shi azaita mu hajji mabaruri Allah ya azaita mu hajji mabaruri wa alaikum assalam wa bismillah eh, azumin da aka yi na kwana goma ga watan ga mai ta ba kwana goma kwana tara ga wanda bai je aiki hajji ba ko wace rana kwanuka goma kwanukan goma in ka yadda in ka yadda asabar dinai ai ka ga bai kai kwana tara din da aka son kai in ka yadda asabar dinai za ka hada gaba da duka za ka yi kwanukan da an ka saka ai duk abinda annabi ya ce ai shi ya ibada abinda duk annabi ya ce ai shi ya ibada da haka abinda za ka yi kenan ka hada su kwanukan jere amma in ka je arfa to alhaji bai azumi rana arfa shina iya azumin duk kwanukan amma dai banda na arfa kamar da muka ambata yanzu a yi jayayya cewa annabi na azumi ko bai yi tsohuwa albarka ta ce ko bari in gwada maku in yana yi ku ɗauko min kayan can nawa aka ɗauko ta haɗa ta haɗa mai horarwa ta ce a kai mai ta ce to in ne kuna gani ku dibe shi ku gani an ka kai mai sai bismillah ya shanye ruwan da ya ba da ƙwarya a kawo mata ta ce to kun gani ba yi ko to ka koyi azumi rana arfa in kuna wajen aiki a ji koyi koyi da shi Allah ya taimake mu da mu da ku baki ɗaya Allah shi azaita mu hajji mabaruri fi kulli amin sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam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 ya Allah ka gawarta mana laifukan da muka yi da gangan da wa'anda muka yi da kuskure ya Allah ka gawarta mana laifukan da muka yi da barna da wa'anda muka yi da jahilci ya Allah ka gawarta mana laifukan da muka yi a boye da wa'anda muka yi bayyane ya Allah ka gawarta mana zanuban da muka aikata daga farko da na ƙarshe ka gawarta mana wa'anda mun ka sani da wa'anda ba mu sani ba Allah ka gawarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi da mutaba'a Allah ka ƙara mana ikhlasi da mutaba'a Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da maki ɗaya. Allah ka sa mu cikin makauta ne Allah ka ƙara mana lahiya da ga kwanan mu Allah ka ƙara mana lahiya da ga kwanan mu Allah ka ƙara mana lahiya ga jikunkunan mu ka ƙara mana ƙari ga jikin mu ka ƙarfafa mu ka ƙarfafa imanin mu ka ƙarfafa zukatan mu ka ƙarfafa mu ga dukan alheri ya rahman ya rahim kuma ka gafarta wa mahaifan mu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifan mu Allah sun ciyar da mu Allah ka ciyar da su abincin aljanna Allah sun shayar da mu Allah ka shayar da su abin sha aljanna Allah sun yi mana sutura Allah ka sutura ta su sutura aljanna Allah sun taimake mu Allah ka ba su gudunmawa kowane iri suka bukata Allah sun ɗaukaka mu sun ɗaukaka al'amarin mu Allah ka ɗaukake su ka ɗaukaka su a duniya da lahira sun ba mu kariya da tsaron da tsaro gwargwadon iyawarsu Allah ka kare su daga dukkan abin da suka tsoro na duniya da na lahira Allah ka ga daraja sunayenka ka gafarta mana ka gafarta musu ka sa mu cikin masu shiga aljanna bi gairi hisabin wala iqabin Allah ka sa mu cikin masu shiga aljanna da huska mai haske kamar hasken wata daren sha biyar ga wata Allah ka sa mu cikin masu shiga aljanna tare da mai gida Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin masu shiga aljanna tare da mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda albarka sunayenka Allah ka ka samu wuta Allah kada kai mana azaba da wuta ya Allah ji kunkunan mu ba ta yi ma wuta Allah ka kai mana azaba da wuta Allah ka gusa mana da damuwa kowace iri Allah ka sa aljanna makoman mu gaba ɗaya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyalan iyalan Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lafiya Allah ka ƙara musu tsaronka Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka ƙara musu ayyuka alheri Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yanansu da kannansu kuma ka sa aljanna makoman mu ka ƙara mana shirya ka ka taimaka mana da barka sunayenka ka shirya mana jiya da duniya wanda da ka ba da wanda za ka babu mu wanda mun ka gani da wanda ba ka gani ba wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba jiya da duniya mu Allah don albarka sunayenka ka sa musu albarka ko muna nan ko ba mu nan kakka bari su walakanta Allah ga sunan mun baka riko Allah ka rika mana su Allah ga sunan mun baka ko Allah ka wake mana su Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana su ya Allah ya wanda ya an ka bashi ajiya ba ta walakanta mun baka ajiya daya da iyali da zuriya Allah ka aje mana su Allah ka aje mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka ba su kariya da tsaronka ko da dare ko da rana inda duk sun kai ta Allah ka kai su lahiya Allah ka dawo da su lahiya in da suka ce Allah ka ba su halaliya kuma ka ba su mai yawa ka kare su daga sharar hanyoyi ka kare su daga sharar karuwa na bisa da na ƙasa ka kare su daga sharar maza da mata ka kare su daga sharar mutane da aljanu da mu da su Allah ka sa aljanna makoman ma'in kiyama ta yi saboda albarka sunayenka ka tosaya mana mu duka Allah ka ba mu kariya da tsawonka ka kare mu daga sharar duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ya Allah ka tosaya mana kai ka ce a roƙe ka mana roƙonka Allah duk wani duniya ga ta kasance ka sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu ka sauƙaƙa mana ka sauƙaƙa ma sauran musulmi matsalolin rayuwa musulmin da ba su da abinci Allah ka ba su abinci musulmin da ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya musulmin da a cikin damuwa Allah ka kunaye musu musulmin da a cikin tsoro Allah ka gusar da tsoro wayanda a cikin rigita Allah ka gusar da ita duk inda musulmi suke wayanda ba su da kwanciyar hankali Allah ka ba su kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka shirya musu ɗiyansu Allah ka shirya musu su Allah ka hake su ka hake musu gidajensu Allah ka kare su ka kare musu garuruwansu Allah ka sa musu albarka da mu da su ka sa mai kyakkyawan karshe ka sa aljanna mu. Allah ka zaunar da Najeriya lahiya shugabannin Najeriya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai kuma ka kare maka kare su da albarkar sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka taimaka mana ka kare maka kare jihar mu jihar nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya gabacinta ka zaunar da ita lahiya yammacin ta ka zaunar da ita lahiya kudancin ta ka zaunar da ita lahiya arewacin ta ka zaunar da ita lahiya nan tsakiyar wannan birni ya Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya a cikin wannan birni da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su da albarka sunayenka Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare makarantun nan Allah ka kare maka kare makarantun nan Allah ka kare maka kare masallatayen Allah ka kare maka kare masallatayen wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tayoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayen su da kakanni da yanne da kannai da diya da iyali da zuriya mu duka Allah ka sa aljanna mu. Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabi ka Muhammad sallallahu alaihi sallam Thank you.